العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita berkata semua asing di jalan sunan tirmidhi ma'ana rahimahullahu yake cewa babu ma ja'a fil nabhi ba'da wudu wannan babu ne da ke karantar da mu gami da bayanin bin da ya zo kan yayyafaruwa faruwa bayan alwala malam yake cewa a isnadinsa da zuwa ga nabar na ali har zuwa ga wato abin hurairata radiyallahu anhu أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصير من الله ثبت أغريش ياتي جاءني جبريل جبريل يا زوم فقال يتي يا محمد إذا توضأت فانتظر إذا كاي الولاء كي يفي النبه شين يفروا ما لا يتي وانا حديثي ضريب bakon hadisi ne ya ji malam wato muhammadu ya ce ta wani ismail kenan ya kuri hassan bin ali alhashimiyu game da shi alhassan bin ali alhashimiyu din nan munkarul hadisi hadisinsa akwai inkari wato hadisinsa bai inganta ba yana salo ne na hadisin bai inganta ba inda munkarul hadisi yana da cikin salon imam bukari wajen launin hadisi ba zai fito karara ya faɗi kalma ta kushewa ba sai dai nuna wane akwai magana a kan shi ko wane hadisin daga yadda yake wannan hadisin imam shukun maja ya kawo shi a cikin sunan nashi al'allama al rahimahullah ya ce hadisin da'ifi ne to me yake karantarwa cewa idza ka wasa safan malamai sun yi magana a kan yayyafawa me ake nufi imam ibn al-arabi al-maliki ke cewa ma'anarsa idza tawadda'ta fa surb al-ma'a ala al tabban wato in za ka yi alwala ka zuba ruwa a matsan da kake alwala zubawa kada ka takaita daga shafawa ka zuba ruwan ya sauka a jikinka wannan shine wankewa na alwala ba wai ka taba ruwa kana ba hakan nan ba magana ta biyu akan shi shine ma'ana idan ka yi alwala kana iya yayyafa ruwan ma'ana kana iya kakkaɓe jikinka daga ruwan alwala ba laifi ba ne in ka alwala ka goge ko kuma ka wato ka sabi hannunka don ruwan ya bar jikinka amma wasu malaman sun tafi cewa da hidin nan ma'ana ka yayyafa ruwa a wajen wandonka idan ka yi ƙarfi wasu mutane suna da shakku sun sun yi ƙarfi sun yi alwala in suka ji danshi a cikin wandonsu za su ɗauka kamar wani abu ne ya sauka a jikin to saboda kore wannan wasu wasin idan mutum ya yi tsarki in har irin wannan zai same shi in ya yi tsarki sai ya iya faruwa a wanzan shi idan koda ya ji wani danshi haka to zai ce wannan ruwan da na yi ya fali ba wani abu bane ya fita a jikina wannan yana kore wasu wasi domin akwai wayanda suke da wasu wasin alwala akwai masu wasin tsarki masu wasin sallah wasu kuma duk sun hada mutum ba zai yi karfi ba ya tashi a lokaci guda sai tashi ya koma ya tashi ya koma sai minti talatin bai gama karfi ba wani haka a wajen alwala wani haka a wajen sallah zai tashi tun da wuri amma duk masallatai ya fi sallah su shi me yasa saboda yana da wasu wani idan mutum yana jin in ya ji danshi yana shakku to in ya yi faruwan kaga in ya ji laifin zai ce wannan laifin ruwan da na ya ne sai ya barci a dai maganan kuma hankodin ɗin bi ma'ana al'istinja'u bilma mutum ya yi wato amfani da ruwa wajen tsarki karya wadatu da amfani da dutse kadai mun karanta a baya ruwa da dutse kowanne yana wadatarwa amma ruwa ya fi wani mutum ya hada duka da ya fi ya fi komai wayannan su ne maganganu malamai akan idza tawabba'ta fantabi mu muji hadisin yadda yake wannan kuma malam yake cewa babu ma ja fi isbatul wudu babin da yazo da ke bayani akan wato inganta alwala kyautata alwala mala ya kawo hadisi daga Ali bin Hujr isnadin sa zuwa ga Abi Hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ إلنا مثل الله ثبت أجريش ياتي ألا أدلكم شرك شريا لكوما على ما ينهى الله به الخطايا zuwa ga abin da Allah maɗaukaki yakan kankare kurakurai wa ya rafa'u bihi darajat kuma yakan ɗaukaka darajojin mutum qalu sai suka ce bala ya rasulullah eh ka gaya mana ya Allah so قال سيك إسباب الوضوء على المكاره كوتة الولاء إنغنت الولاء بساكي بسالوكة إي وأيني إي على المكاره إنما لم يسكك كي lokacin da jiki bai son ya taba ruwa saboda amma mutum ya zauna ya kyautata alwalansa ba tare da ya bar wata lum'a ba ko kuma ya ce ma shi ba zai yi alwalan ba sai wani lokaci wasu kuma suka ce alal makari idin nan shine mutum ya fifita alwalansa akan wani al'amari na duniya wato yana da wani abin da zai yi amma kuma ga lokacin alwala ya yi zai zalla ba zai ce bari in yi abin da nake nan ba sai ya bari ya yi alwala kuma ya kyautata alwala duk dai ma'anar almakari din ba wai sai lokacin sanyi ba duk yanayin da mutum yake jin ya tashi ya yi alwala yana jin nauyinsa ko saboda kasara ko gajiya ko jin bacci in na alwala bacci zai kawo saboda haka bari in yi bacci sai lokacin da na tashi a'a ko bacci zai tafi ya yi alwalan ya yi sallah a kan lokaci ko kuma kyautata alwala a lokacin wato ƙi inda kake ɗin ka tashi ka je ka ɗebo ruwa akwai ɗan wahala sai ka ɗan tafi za ka samu ruwa ba za ka ce a ah, bari in zauna in yi taimama ba a ka je ka samu ruwa ko kuma ruwan ya yi tsada kana ganin tsadan ruwan kai ka gidanka famfo za ka buɗe ka yi alwala sai ka ci ka je wurin da ana sai da ruwa roba ɗaya naira ɗari uku ɗari biyar sai ka ce a ah, wannan ya yi mun tsada mai ko in yi alwala bari in yi taimama a'a ka saya duk tsadar ruwa abinda kake yi da shi ya fi tsada wannan yana daga cikin fassarorin da malamai suka yi akan kyautata alwala a lokacin ki to wannan yana kankare zunubai masu yawa wa kasratul khutwa ila al-masajid da kuma yawan taku zuwa masallatai wato gidanka ya zama yana nesa da masallaci za ka yi ne ya zuwa masallacin nan allah kan kankare zunubai ne daga wannan takun da kake sannan abu na gaba ne wantizaru salati ba'da salat jiran sallah bayan sallah saurara sallah bayan sallah ma'ana mutum ya zauna a masallaci yana jiran sallah malamai suka ce wannan galibi yana faruwa ne a tsakanin salloli guda uku tsakanin sallar la'asar da magariba da isha'i wani in yayi sallar la'asar zai zo ya jira magrib wani in yayi magrib zai zauna ya jira isha'i tsakanin nan zai yi to amma ba zai yi a ce jiran sallah tsakanin sallar isha'i a asibani ba mutum yana zaune a masallaci bayan sallar isha'i za a rini matsalar da ta a ina jiran sallar asibani a a sai dai ka kauce wa iyalinka wannan wani abu ne daban amma jiran sallar asibani ba lokacin ta bai haka mutumin da ya sallar asubahi ya zauna ya ce ni zai jira sallar azhar shi ma nan ba lokacin sa bane amma wayannan salloli guda uku da aka ambata suna wato da kusa da juna da za a iya jiran juna wasu kuka ce ma wa mutuzaru salati ba da salatin nan wato mutum ya zama ko da ya yi sallah ya fita yana ya tafi wurin harkarsa a zuciyarsa yana jiran lokacin sallah ya yi yana tunanin kar lokacin sallah ya zo ya wuce ban yi ban yi sallah ba yana tunanin duk wani abin da zai yi yana tunanin lokacin sallah in aka yi wani abu kaza za ka je ato ai a lokacin zai zama daidai lokacin sallah ne wannan shi ma aka je intizaru salati ne ba da sala dan ne yake fadalikum ribat fadalikum ribat a wani lafazin ma annabi ya faɗi haka har sau uku kamar yadda hadisin gaba ya nuna malam yake daga ba zuwa wato abi hurairah kamar yadda ya rawaito yake fadalikum ribat kuma ribat kuma ribat da uku ke fada wannan shine ribat menene ribat malamai suka ce a ribat shine wato wurin da runduna soji wato mayaka suke tsayawa wajen kare gari ko ƙasa kada matsiya su zo su kawo mana hari to waɗanda suke tsaye din nan suna dawo wannan bataliyan da suke tsaye a wannan wuri su ake kira riba wato mutumin da yake kiyaye waɗannan abubuwa to yana kullum wato cikin shiri na ayyuka na alkhairi da neman bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shine aka ce wannan yana da lada kamar wanda yake tsaye a filin wato eh, wajen yaƙi ko bayan gari inda aka ajiye su domin kare gari ko ƙasa daga makiya su kawo hari lazimtar ibada zai zama garkuwa ga mutum daga dukkan ababai da suke zama hatsari ga rayuwarsa ko addininsa Allah ya tsada mu da shigar manzon sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah insha Allah kuma wannan shine